Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda mahukuntan ƙasar Nijar suka fara samarwa mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da muhallinsu sansanoni. a bamu wuri da za mu zamna da marake kuma an ka taho wai wanda yana da eh, takardar gida za a ga suke mu muna haya ne a yi mun koran kare har yanzu dai a Nijar din yan sanda sun gano wasu kwayoyi da ababen fashewa da aka ɓoye a cikin wata mota da ta zo daga kasar waje za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafi da rahoto na musamman daga awal garba a kasar kamaru a ƙarshe za ku ji labarin wasanni amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. sauraro barkanmu da warhaka. A yau Juma'a kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Jamie Raskin sun gabatar da wani ƙudurin doka na ƙirƙirar wani kwamiti wanda tanajin kundin tsarin mulki na 25 zai bashi ikon yin aiki tare da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence don dakatar da shugaban Amurka daga aikinsa. Pelosi ta sanar da ƙudurin dokar ne bayan da ta yi kira ga gwamnatin Trump a farkon wannan makon da ta yi karin bayani game da lafiyar shugaba Donald Trump wanda aka gano kwanan nan ya kamu da COVID-19. A bayyane yake cewa yana shan magani duk wani da ke cikinmu da ke shan maganin wannan yanayi mai tsanani baya cikin cikakken hayyacinsa abinda Pelosi ta faɗa manema labarai kenan a yau Juma'a a Capitol Hill. Bayan da aka bayyana wannan kudurin dokar kasar sai trump ya shiga shafinsa na twitter yana mai cewa mashiririciya nancy pelosi tana duba yiwuwar amfani da tanadin da ke cikin gyara na 25 na kundin tsarin mulki da maye gurbin joe biden da kamala harris 'yan jam'iyyar democrat suna son hakan ta faru da sauri saboda joe mai likimo ba zai iya ba Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke taba zuwa a duniya baki daya a cewar ƙididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. kasashen Amurka da indiya da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Ma'aikatar lafiya ta indiya ta ba da rahoton kamuwar mutane sama da dubu saba'in waɗanda suka kamu da cutar a cikin awanni 24 da suka gabata. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar sama da miliyan bakwai da dubu ɗari shida kuma sama da mutane dubu ɗari biyu da dubu goma sha biyu ne suka mutu. Indiya na da kusan miliyan bakwai da suka kamu da cutar sannan sama da mutane dubu ɗari da dubu shida ne suka mutu yayin da Brazil ke da sama da mutane miliyan biyar da kuma mutuwar mutane kusan dubu ɗari da dubu arba'in da tara. Rasha ta ba da rahoton mutane dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya da ashirin da shida ne waɗanda suka kamu da cutar a ranar Litinin wanda ya kawo jimillar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari 272,238 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar. Wasu jami'ai sun ce mai yiwuwa a sake sanya sabon takunkumi. A halin da ake ciki kuma ƙasar Jamus ta ba da gudunmawar sama da dala miliyan ɗaya na kayan aikin kiwon lafiya ga ƙasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. kyautar kayayyakin ayyukan jin kai jiya alhamis ɗin ta hada da na'urar ba da iskar oxygen da abin auna zafin jiki da kuma na'urar gwajin cutar coronavirus fiye da dubu talatin da biyu ga kwararru a fannin kiwon lafiya da nufin taimakawa mutane dubu casa'in na al'ummomin da ke fama da rashin kulawa a yankunan karkarar amazon na ƙasar, fila mizeti na ma'aikatar kiwon lafiya ta peru ya gode wa wa kasar jamus kan gudunmawar yana mai cewa hakan ya buɗe damar karkatar da akalar kyautatawa 'yan asalin yankin waɗanda ko da yaushe ake bari a baya waɗanda kuma abubuwan ci gaba ke wahalar isa zuwa gare su saboda nisa kyautar wani bangare ne na yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a watan agusta da nufin samar da kayayyakin kulawar lafiya ta farko ga yawancin 'yan asalin ƙasar waɗanda ba su da cibiyar kiwon lafiya ya zuwa yanzu ƙasar peru ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar fiye da mutane dubu ɗari takwas da dubu talatin da takwas kuma kusan sama da mutane dubu talatin da uku ne suka mutu tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar mali samaila sisi ya gana da shugaban rikon ƙwaryar ƙasar a daren jiya alhamis a karon farko tun bayan sakinsa a wannan makon da masu kaifin kishin islama suka yi a musayar fursunoni sisi wanda aka sace watanni shida da suka gabata bai bayyana yanayin tattaunawar da ya yi da ba in dawu da sauran manyan mutane a fadar shugaban ƙasar ta mali ba Sise ya yi magana ne kawai game da garkuwar da aka yi da shi yana mai cewa galibi ya kasance cikin kadaici yana rayuwa cikin mawuyacin yanayi amma ba azabtar da shi ba. Masu tsatsauran ra'ayin addini sun saki Sise da wasu turawa uku a arewacin Mali kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin ta Mali ta saki kusan mayaka 200 duk da damuwar da sakin nasu na iya ƙara dagula ƙasa. To a gaida Zahra Aminu Fage wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. A jamhuriyar Nijar watanni kimanin biyu bayan da ambaliyar ruwa ta tilasta wa wasu mazauna birnin Yamai samun mafaka a makarantun boko sanadiyar rugujewar gidajensu. gwamnatin kasar ta fara kwashe waɗannan mutanen don mayar da su wani sansani na musamman a yayin da ya rage mako ɗaya a sake buɗe makarantu wakilin muryar amurka a yamai sule mumini barma ya aiko mana da ƙarin bayani lokacin da wata babbar motar soja ta iso sansanin da ake kira kangamo kenan dauke da gwamman mutanen da aka kwaso daga makarantar ekol kirkisoidoyo da ke shiyar ya mai ta biyar wannan sabuwar unguwa da hukumomi suka kafa a matsayin wata mafakar wucin gadi na kunshe da ɗaruruwan ɗakunan tamfol da aka rarrabawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu ni suna sunana balkisu umar mun kaila to wallahi sai da mu ce mun gode musu Allah zai saka musu da alheri mun taho alhamdulillah mun gode musu mun taho mun gani mun gode mun ka godewa Allah zai saka musu da alheri da ka samu ka tai kallabe sai ka tai kai ma yaran ka abinci tun da nan ga ba ka iya ce ka samu kudin taksi na zuwa nan ga har zuwa wadata shi kama bai kai mutum ya tai ya komo ka gani ko amma wallahi mun gode musu eh Ahmad Saini mun zo nan layya Ah, dace ne maro sank na mm. shiga ciki ka gani na gan si ya duka suna ciki mm. oh. to yaya kaga dakin ya muku ya ishe ku kuwa oh alhamdulillah ya isa wallahi mm. ya isa dama cikin class muna mutuna ashirin yanzu zai eh, ba wani bonige iyali sun samu dace. Sansanin ya tanadi famfunan ruwa da makarantar firamare yayin da a nan gaba za a yi jonin wutar lantarki. To amma malama Delu Usman na cewa akwai wani hanzari ba gudu ba. Muna da yara masu lakwal manya wanda ba su iya tsayawa nan ga sai sun shiga cikin yamai. Mu ku ba mu da abun hawa wanda za su tafiya da bisan shi ko ba gaskiya ba. Kuma muna da ƙanana wanda sai kirkise ne suke lakwal. Kuma su ma ba mu da abun da zan hau da su su tai. Kenan wannan ne gwamnati zai diba. a mu ɗauka mu mataki bisan shi. Wasu ɗaruruwan mutanen da muka tarar a makarantar ta kirkiso ta biyu sun ce basu ji daɗin tsarin da aka yi amfani da shi wajen tantance waɗanda za a baiwa mafaka a wannan sabon sansani ba. Maimuna Umaru, wallahi muna hali kaka muka an kake kwashe mutane, mutane duka su koma Kenya. su yi zaman su amma zama kadan za a yi sa'an a kai mu ceniya a ba mu wuri da za mu zamna da marake kuma an ka taho wai wanda yana da eh, takardar gida za a kai suke mu muna haya ne a yi muna koran kare ni suna mu muka garba delegate kiri sai dai kowa da mata da suna nan da maza sun sani da harkar kiku kiku ne gidan haya ne muke ruwa yake mu yanzu ba mu san inda za mu tai ba dubban mutane ne ambaliyar ruwa ta raba da gidajensu a faɗin ƙasar nishar a bana sakamakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin kwarya yayin da a yankunan da kogin kwara ya ratsa ruwa ya haddasa babbar barna lamarin da ya tilasta wa jama'a tarewa a makarantu daban-daban sai dai kuma lura da kuratawar lokacin kammala babban hutun 'yan makaranta ya samu hukuntan nishar kaddamar da shirin kwashe irin waɗannan mutane zuwa wata sabuwar mafaka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To har yanzu dai a Nijar ɗin 'yan sanda na garin Abalak sun yi wani gagarumin kamun kwayar da waɗansu suka ɓoye da kayan haɗa ababe masu fashewa da aka kutso da su daga wata ƙasa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. Rundunar tsaron 'yan sanda ta gundumar a balak a cikin jihar wajen jamhuriyar Nijar ta yi wani wawan kamun huhun kwayar daga hamsin da shida da waɗansu ababe ɗari da hamsin na haɗa kaya masu fashewa a cikin wata motar ta fito daga wata ƙasa waje. Kayan da an bullo da su ne daga wata ƙasa makwabciyar jamhuriyar Nijar ake kyauta zaton ƙasar Libya ce da ke cikin halin rabbana kawada ta mutu lokacin da aka kafar da mulkin Muhammad Kaddafi kusan shekaru goma da suka gaba. gabata miyagun sun saka kwayar cikin ledodi ne kamin su abkata a cikin wasu jikuna inda suka tsaga su daga bisani a cikin biduduwan mai masu ɗaukar lita 25 kowannen su suko kayan hada ababen kwashewa 750 sun saka su ne a cikin kowa wake a cikin buhuhuwa shugaban gundumar abalak da ya kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman tare da sarakunan gargajiya na wannan yanki da manyan ma'aikata ma'aikatan bariki na yankin abalak da shugabannin rundunonin tsaro na abalak ya cewa jami'an tsaron 'yan sanda da suka yi wannan wagegen kamun. da sunan hukumomin wannan kasar ba abin da za mu yi sai mu gaishe ku mu kara muku guzari haka ma ku san muna tare da ku kuma hukumomin jamhuriya ta bakwai na kai muku jinjina ta musamman son da Jami'an tsaron na Abalak na kamun kwaya sosai da makamai a baya-bayan nan a wannan hanyar da mafi yawancin lokaci masu hituwa daga kasashe makwabtan arewacin jamhuriyar Nijar ne da ke fama da matsalolin tsaro na masu zafin kai na kishin addini ke shigowa da su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To madalla yanzu kuma ga awwal garba da rahotonsa na musamman daga kasar Kamaru. A farkon makon nan ne gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci ɗalibai da su koma su. bayan zaman gida dole da cutar annobar coronavirus ta sanya al'umma a ciki sai dai gwamnatin kasar hali da hukumar ilimi na kasar Kamaru sun sanya waɗansu matakai wanda za a bi kafin ɗaliban su fara shiga ajinsu. Na karatu kamar wanke hannaye da sanya takunkumi na baki da hanci da kuma ba da tazara a cikin azuzuwansu da ma kayyade yawan ɗalibai a kowane aji alhaji garba abakar ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin dalibai a ƙasar jamhuriyar kamaru alhaji garba abakar gashi gwamnatin ƙasar kamaru ta umarci dalibai da su koma karatu bayan an zaman watanni bakwai ana zaman dirshin a gida a yanayin cutar ta 19 ko coronavirus rasu kuma ga yadda kuma makarantar ya faru a matsayinka na ɗaya daga cikin uba na yara kuma ɗaya daga cikin kwamiti na na kungiyar nan na wato iyayen yara na makarantu a ƙasar kamaru me za ka faɗa a daidai wannan lokaci alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa allah kuma muna wa gwamnatin kamaru godiya tun da ike rana biyar ga wata an koma makaranta a duk kasar kamaru amma ba wai san kowane shekara hmm, ranar farko ba haka ba, ba cika ake yi ba sai daga baya mutane iyaye suke samun dan abin da za su taimaka wa 'ya'yansu su biya kayan suya musu littattafai da abin da za su yi amfani da shi a makaranta amma mun gode makaranta kan alhamdulillah gwamnati ya cika eh, alkawarinsa an bude makarantu iyaye kuma muna nan muna ta rajista yara sun so makaratu wanda kuma za su suka samu latti sunan najin nan da litinin mai zuwa in allah ya taimaka makaranta zai tafi yadda mutane suke tsammani amma an samu eh, goyon bayan iyayen almajirai sun goyi bayan cewa yara su koma makaranta ba za a yi komai ba ilimi ba to ya kake ganin gwamnati ta dauki matakai akan yadda ake kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko covid-19 eh a gwamnati ya dauki matakai akai kuma ya nuna yadda eh, makarantu za a dinga koyar da ilimi da akwai wanda su je da safe wato manyan makarantu kai wato secondary da akwai wanda su soma da safe su tsaye da sha biyu da rabi da akwai wanda su soma karfe daya su tsaye karfe biyar da rabi haka za a din kuma a ya saka cewa yara hamsin ba za su fita hamsin a cikin daki ba hmm. to kaga ya zama cewa gwamnati kuma a gefen makarantu an kara za a karfin karfin likitoci yanda ko kuma masu abin nan za su in yaro na da ciwo za a yi sauri a kai shi inda ya cancanta a kai shi kuma kafin yaro ma ya shiga daki makaranta ma shi ya wanke hannu ya tsabtace kanshi ya duba zafin jikinsa in abin ga ya fice yadda ya cancanta shi a ji a kai shi tukuna wajen asibiti a tafiyar da abin ina jin dai abin da kuma matakin da kungiyar eh, kiwon lafiyan duniya da kunda ministan din eh, kiwon lafiyan kasan kamaru aka shimfiɗa gwamnati ya tsaya a kai kuma ina la'akari a tafiyar da abin yadda wa'annan kungiyoyin suka suka shimfuda abin da za kare yara sai ta bangaren birnin bamin da iyayen yara sun samu matsaloli wajen komawa makaranta ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai malam shansu ya yi mini ƙarin haske alhamdulillah dai sukul ya fara a nan lafiya kuma cikin kwanciyar hankali tunda ba a ji wani hayaniya ba wasu sun fara sukulin amma haka zalika wasu sun samu akasarin haka domin akwai iyaye da dama wanda ba su tanadi komai ba na maganan komawa sukul yaran dalili da ya sa menene ana sukul zai koma ba zai koma ba zai koma ba zai koma ba wasu sun yi tanadi wasu kuma ba su yi tanadi ba wasu kuma dalilin da yasa ba su yi samu sun mai da yaran su sukul ba ayyukan da suke yi ne ya tsaya me ya tsayar da wannan aikin gwamnati ne ta samu ta tsaye musu da wannan aikin in yanzu ba su iya yin wannan aikin in cikin tsanaki alal ga misali kamar masu aikin a aikin a yanzu ya zama na cewa a nan ba min da gwamnati ta saka doka wanda ya zama na cewa aikin gaba ɗaya ma kamar an hana su aikin ne kawai ga baki ɗayanta domin babu yadda za a yi a ce za ka yi aiki amma an hana ka ba za ka iya aiki daga wani hanya zuwa wani hanya ba sai dai ka yi aiki kana nan a cikin anguwanka wanda ni da kai mun san cewa aikin a caɓa a cikin anguwa ba zai taba yiwuwa ba mutum ya samu abin da zai samu ya ci har ya ciyar da iyalai shi ballantana ma ya fara maganan komawa bokon yara to hakan ya jawo matsaloli da yawa wanda muna ganin yara da yawa ba su samu sun samu sun tafi school ba in ga yaro ka ce ya baka koma school ba ya ce maka ai babana bai sayi min takardu ba babana bai biya mini kuɗin school ba babana bai kaza ba babana bai kaza ba yana daga ɗaya daga cikin dalilin da ya saka kenan domin yanzu ayyukan ya zama na cewa in ka tashi da safe kana aikin a caba za ka yi aiki daga safe har dare in ka samu ma jaka uku sai ka ce alhamdulillahi domin ka zuci sannan ka zuba mai da sauransu ka nemi na ci gwamnati ta hana ga sake gari domin a samu a yi aiki yaran su koma su kul haka zalika kuma anguwan da wasu yaran suke zama da inda za su fito su tafi kul in ya zama tashin hankali domin babu yadda za a yi su samu su fito wanda anguwan da ce dai su yan taba ne suke cabawa a wannan shashin in sannan kuma aka zo motan masu taxi sun kara kudin taxi tunda sun san cewa wa'ancan ba su aiki yanzu su kuma ya zama wato ya zama advantage ta nasu sashi kenan abin da ake fama da shi kenan yanzu amma alhamdulillah wasu sun koma skule mun ga skule ya fara ba harbe harbe ana na a cikin kwanciyar hankali da tsanaki alhaji ibrahim mai yaki ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a bangaren da suka kwashe sama da shekaru hudu ba ga gudanar da karatu kuma harkokin kasuwanci a wannan bangaren na kasar kamaru ga abin da ya ce mini a kasar kamaru an koma makaranta amma muna jika cikin wa'anda tun wancan wancan shekara ma mun ta wannan kamfen cewa gara yara su koma makaranta to a yanzu haka na 'yan aware ma sun rabu kashi biyu wayansu sun yadda kuma wayansu ba su yadda ba to amma wala kullu haire wayansu yanzu ya yara da sun so makaratu galibin su wayansu sun koma makaranta amma duk da aka a tsorace ake har a yanzu dai karatun a tsorace ake yi kamar shekaru baya da ya wuce yara akwai makarantun da yara za su tafi shaidar su sa wani kaya daban eh, takardun makarantarsu ma su sashi kamar a fosan kasuwa shi su nisa makaranta za su canja kaya sannan su shiga ɗakin karatu to wacce shekarar ma aka daka ta gwagwarmayar din da har haɗe shekarar ya kare a yanzu ma a haka aka soma ta wani amma eh, adadin makarantu da suka buɗe shekarar na ya fi na bara to muna roƙon allah dai allah sa dai a ci gaba dai a haka nan dai kaɗan kaɗan dai ana abin domin yan awarin wayansu sun ce yanzu eh, yakin nasu da gwamnati ya riga ya wuce lokacin wai rike eh, yara kuro a hana su karatu domin a riga an nisa yanzu an samu sun samu babban foundation wanda dole kuma karshen da shi duniya ta ji su sai duniya ta ji abin su ya bukata to mu dai namu dai addu'a ne dai an da sa dai a ci gaba da haka a samu da yara su karatu a cikin dan kwanciyar hankali. Barista yaya shi ma ɗaya ne daga cikin mazauna a jihar Arewa mai nisa na kasar Kamaru. Ya mini ƙarin bayani. Kai dai a mazauni a bangaren arewacin Kamaru musamman a can garin Kusiri. an da boko haram suke ta kai har-hare kuma makarantu sama da ko talatin ne wanda aka rufe a jihohin arewacin kasar kamaru saboda ta'adanci na 'yan ta'adda eto eh, wato a gaskiya <clears throat> mama garba nidin eh, gwamnati ba ta ɗauki wani manyan matakai ba ba gaskiya ina ga ba ma ɗari uku ba ina ganin su kai wasa gaba ɗaya makarantun arewa sai su rufe su duba da cewa matsalolin da ainihin wato arewacin kamaru yake fuskanta kuma har yanzu babu wani kwakwaran mataki da ake ɗauka akan talakawa wato ba bude makarantun ba wato a halin gaskiya talakawa suna cikin halin kakani kayi kuma har yanzu gwamnati ba ta ba 'yan arewa wani kyauta wani wato gudunmu wannan a zo a gani ba kamar irin takardun makaranta irin su uniform ɗin yara kaga dole yara za a saya masu takardun makaranta kuma za a yi musu uniform to kaga kuma ya kasance cewar 'yan arewa musamman kasar marwa tun har zuwa lakciyar kusiri gaba mutane sun galabai da yanzu kowa ta abinci ke yi ba wai ta eh, yaran shi su koma makaranta ba babu wanda baya son ƴaƴansa su yi karatu to amma na hali kakani yi da al'umma suka shiga to shine a gaskiya wato mutane suke eh, shine a gaskiya wato mutane suke to ya kake ganin kamar ta bangaren ah, ambaliyar ruwan sama da sauran abubuwa wanda yake shuka da jama'a suka yi na bangaren noman shinkafa auduga da sauransu ah, to duk abin ya riga ya daidaice wato a gaskiya abin da yake so mutane su gane wato mutane arewacin kamaru mutane ne wanda suke tafi da harkoki guda biyu zuwa uku noma da kiwo da kasuwanci kasuwanci dama boko haram sun riga sun dace kasuwanci gaba da corona virus covid 19 ta zo ta dace kasuwanci yanzu kuma ambaliyar ruwa ya zo ya cinye gonaki saboda yana san gonaki da yawa na yi magana da manoma da yawa gonaki da yawa sun yi shinkafa da kuma irin su dawa su masara ruwa da yawa ambaliyar ruwa ya cinye wasu gidajen su ya zube to kaga mutane da suke a cikin wannan halin ga abinci wato ambaliyar ruwa ya cinye gonaki kaga ana ta halin kakani kai na bangaren abinci to ka ga ba mutumin da baya son dan shi yayi karatu a wannan zamani kawai abubuwan ne suke fin karfin su mama algarba to a gaskiya yana da kyau hukumomin kasar kamaru da manyan arewa don Allah kada su zama manyan banza kada su zama manyan manyan dumama benci ne kawai a birnin da ya kamata su waiwaye talakawansu kuma kuma su ba 'ya'yan talakawa wato ainihin takaddun makaranta da uniform a saya masu a taimaka ma 'ya'yan talakawa kuma a buɗe wa mutanen kusuri boda da jimena in aka buɗe za su ci gaba da shudunyuwa za su ci gaba da harkokinsu insha Allah kowa zai ɗauki nauyin kansa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida awwal garba, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. To yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru in singapore sun yi kokari na ganin cewa an fara gudanar da wasan la a fadin kasar an yanzu haka gwamnatin ta ce ya kamata a ɗauki matakai domin kare masu taka ledan a fadin kasar da kamuwa da cutar ta covid-19 sai dai kimanin shekara guda kenan da kula kula ɗin kasar ta jamhuriyar kamaru suka dakatar da gudanar da la saboda wannan a cuta ta coronavirus coach sulemani ya mini ƙarin haske eh, har yanzu dai ba fara ba an samu jinkiri game da wannan cuta na covid-19 wanda ya kawo abu ya koma baya eh, shi league da za buga na 2020 zuwa 2021 ana kammalawa kasan har yanzu a kasan kamaru gwamnati ba ta bada ba ta sake wa'yansu abubuwa ba don a samu a soma buga wannan wasan sai dai ɗaya daga cikin masu sana'ar taka ledar a ƙasar jamhuriyar kamaru malam muhammad shi ma ya nuna korafinsa ga hukumomi da kuma kula-kula ɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin kare su 'yan wasan da kamuwa da wannan cuta ta coronavirus a wasanni na league kamar irin su uh, professional football na nan kasa kenan kamaru kamar mtn elite 1 da su elite 2 ya kamata wato gwamnati ta wato buɗa wurare na wasanni ta kuma sa wato dokoki da hukumar kiwon lafiya ke badawa wanda an za a shiga filin wasa dole sai an kasance an killace kai an samu wato takunkumi an shiga da shi don a ji a kalli wasa to hakan in suka yi nake ga gaskiya sun gama mana komai Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru To a gaida Awal Garba da labarin wasanni Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Jenny Raskin sun gabatar da wani ƙudurin doka na kirkirar wani kwamiti wanda tanajin kundin tsarin mulki na 25 zai bashi ikon yin aiki tare da mataimakin shugaban kasa Mike Pence don dakatar da shugaban Amurka daga aikinsa. Pelosi ta sanar da ƙudurin dokar ne bayan da ta yi kira ga gwamnatin Trump a farkon wannan makon da da ta yi karin bayani game da lafiyar shugaba Donald Trump wanda aka gano kwanan nan ya kamu da COVID-19. Mutane fiye da miliyan 36 da rabi ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke taba zuwa a duniya baki daya a cewar ƙididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta ba da gudunmawar sama da dala miliyan ɗaya na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun ƙwaryar ƙasar a daren jiya Alhamis a karon farko tun bayan sakinsa a wannan makon da masu kaifin kishin Islama suka yi a musayar fursunoni. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo wato ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu kan a madadin zahra aminu fage wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni madina dahiru mai shanu ke cewa a kwana lafiya.